Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani ta sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Rido kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai ibrahim kalmasi garba ne da daula salim da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a daidai wannan hantsi na ranar juma'a 12 ga watan yuli bayan labaran duniya za a sake jin rahoton nan na musamman kan yadda kasar kamaru ta shiga raba dubban wato dabbobin kiwo don hana shiga boko haram kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafa da shirin kallabi Daula Salim kuma ta gabatar mana da sharhin jaridun Amurka. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labarin duniya mai karantawa Daula Salim. a jiya alhamis ne birtaniya ta ce jiragen ruwan iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon man birtaniya zai bi a yankin mashigar ruwan hamas a wata takardar bayani gwamnatin birtaniya da ta ce wasu jiragen iran guda uku ne suka so su toshe hanyar amma suka juya da baya bayan sun sami saƙon kashedi na baka daga wani jirgin ruwan yakin birtaniya sojojin iran na musamman sun musanta zargin da birtaniya ta yi wata sanarwa daga kamfanin dillancin labaran pars na iran da ta faɗa cewa jiragen ruwan sintirin iran sun gudanar da aikinsu ne kamar yadda ya kamata kuma ba su shiga hanyar wasu jiragen ruwa daga wata ƙasa ba musamman ma jiragen ruwan birtaniya duk a jiya alhamis din ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka morgan otagas ta yi allah wade da abin da sojojin ruwan kasar iran suka yi wa jiragen ruwan birtaniya tana mai cewa wannan keta haƙƙin 'yancin ƙasa da ƙasa ne shugaban amurka donald trump ya ce zai ba da umarnin shugaban ƙasa ga ma'aikatar kuɗi da samar da bayanai kan 'yan ƙasa amma ba zai kawo maganar tantance 'yan ƙasar ba da ake takaddama a kai saboda wannan umarnin shugaban kasa za mu tabbatar an tantance 'yan kasa nawa ne da waɗanda ba 'yan kasa ba sannan kuma mu san yawan bakin haure da suke cikin amurka a cewar shugaba trump yayin da yake tattaunawa da attorney general william ba da sakataren ma'aikatar kudi wilbur ross a fadar white house muna nan kan bakarmu za mu tabbatar da an an kidaya amurka a cewar trump ya kara da cewa ma'aikatan gwamnati za su samarwa ma'aikatan kuɗi duk wani bayanai da suke bukata da zai kai ga tantance yawan 'yan ƙasa da waɗanda ba 'yan ƙasa ba rahotanni na nuna cewa jami'an amurka na shirin fara kai samame na farautar bakin haure inda ake kyautata zaton a ranar lahadi mai zuwa za a nemi akalla mutane dubu biyu da ba su da takardun zaman kasar waɗanda kuma aka riga aka ba da umarnin a maida su ƙasashensu yayin da wasu daga cikinsu ba su je kotu ba domin a tantance ko za a maida su ko kuma a bar su bisa ga dokar bakin hauren ƙasar duk da cewa hukumar shige da ficen amurka da ake kira da ice a takaici ba ta tabbatar da matakin ba. Shirin na zuwa ne makonni uku bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawarin tasa ƙeyar miliyoyin baƙin haure zuwa su To ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis ne kwamitin shari'a na Majalisar Dokokin Amurka ya ba da sanarwa aikawa jami'an kwamitin kamfen ɗin Trump da jami'an gwamnatinsa da na da da waɗanda suke cikin gwamnati a yanzu sammaci a kan zargin da ake yi wa ƙasar rasha na katsa katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka da shekarar 2016 da kuma raba iyalai a kan iyaka amurka da mexico 'yan jam'iyyar democrat da suke kan gaba wajen wannan binciken sun ki amincewa da kudirin 'yan republican a kan kin barin shugaban kwamitin gerald nadler ya aikawa makarraban trump da ake damawa da su a gwamnatinsa sammaci ba za mu huta ba har sai mun samu cikakken bayani a cewar nadler waɗanda za a tuhuma sun hada da surukin shugaba trump wanda shine babban mai ba da shawara a fadar white house jared kushner da tsohon mai bada shawara kan tsaron ƙasa michael plain da tsohon shugaban ma'aikatan fadar white house john kelly da tsohon attorney general jeff session da mataimakinsa rod rosenstein mafi yawan al'ummar kasar haiti burin su shine su samu wutar lantarki a kowace rana amma wannan burin ya samu cikas tun ranar laraba da jakadan majalisar ɗinkin duniya a ci gaban ƙasa john michel durasco ya ce wannan abu ne da zai ɗauki wa'adin mulkin shugabanni da yawa kafin a cimma ina fatan za ku fahimci hakan Daula Salam aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda aka ji a mu na asuba kasar kamaru ta shiga rarraba dabban awaki da tumaki ma mutanen da ke ƙauyukan kan iyakar arewacin kasar da ke tsakaninta da najeriya da zumar kawo ƙarshen shiga ƙungiyar boko haram da matasan ƙauyukan marasa ayyukan yi ke yi ana kyautata zaton kiwon dabbobin zai samar wa dubban iyalai da ka iya sauraron boko haram abin zaman gari ta yadda ba za su rika kwaɗayin shiga tsatsaurar ƙungiyar ba da kan rinjaye su da alkawarin samar da ayyukan yi moki edwin kenzeka na muryar amurka ya shirya wannan rahoton daga birnin marwa na kasar kamaru wanda sarfilo hashin gumal zai karanta gwamnatin ƙasar kamaru wannan satin ta fara bullowa da wani irin makamin yakar boko haram wanda ba a saba gani ba hukumomi na rarraba dubban tumaki da awaki ma matasan da ke ƙauyukan kan iyakar ƙasar da najeriya Manafar wannan shiri ita ce wanzar da dabbobin kiwo a matsayin abin samar da kuɗin shiga saboda a taka birki wa mayaka masu tsoron ra'ayin addini waɗanda kan yi amfani da dabaru wajen samun mabiya. A ƙauyen Salak, an bai wa malama na fisa Umar 'yar shekaru goma sha bakwai tumaki hudu. Nafisatu ta ce ta zaƙu ta ga tumakinta sun hayayyafa saboda ta sayar ta biya kuɗin makaranta. Ita ce ke ɗaukan nauyin kanta a cewarta bayan mutuwar mahaifinta da mahaifiyarta. mayakan boko haram sun hallaka iyayen nafisatu da wasu mutane 21 lokacin da sai kai hari ƙauyensa a shekarar 2017 wanda don haka ta gudu bayan mako guda kawai sai 'yar uwan nafisa da ta tarwatsa kanta a wani harin ƙuna bakin wake da ta kai wani masallaci da ke ƙauyen kulofata ƙungiyar boko haram ce ta yaudare ta cewa za ta samar mata ma aikin yi a matsayin mai goge-goge a gidaje amma daga bisani ta tilasta mata kai harin ƙunar baƙin wake. Gwamnatin kamar dai ta yi alkawarin rabar da awaki da tumaki dubu sittin zuwa ƙarshen shekara. Ministan albarkatun dabbobi na ƙasar Dr. Taiga ya ce za a rarraba dabbobin kiwon nema waɗanda yaƙi da boko haram ya ritsa da su. Ya ce manufar shirin shine a agaza ma iyalan waɗanda suka fuskanci haɗari ta wajen samar da dabbobin da ke iya hayayyafa kuma za su iya samar musu da kuɗi. Dabbobin za a samar musu da abin rufin asiri a cewar taiga. ta yadda za su iya kula da iyalansu su kuma bayar da su ta wajen kauce mai yaudarar da ka iya illa ga zaman lafiya ko haddasa rudani. Hukumar raya tafkin Chadi mai mambobin kasashe takwas a yankin ciki har da Kamaru ta ce wasu wuraren da Boko Haram ta kai wa hare-hare suna da rashin ayyukan yi da kashi casa'in cikin ɗari. Mijin yawa Bakari gwamnan yankin Arewa mai nisa a ƙasar Kamaru ya lura cewa babu wani mummunan hari da Boko Haram ta kai bara to amma ya ce mayakan na boko haram na ci gaba da neman mabiya don haka sojoji sun ɗaura ɗamara. Nous appelons les populations à plus ya ce ya kamata mutane su kula sosai saboda 'yan boko haram na yaudarar matasa marasa ayyukan yi ta wajen yi musu alkawarin inganta rayuwarsu ya kamata a farfado da ayyuka ga 'yan banga a ƙauyuka su rika haɗa kai da sojoji da jami'ai da sarakunan gargajiya da shugabannin addini a cewar bakari ya ce suna iya musayar bayanai game da duk wani take-taken da ake ganin ka iya shafa zaman lafiyan da ya fara dawowa a ƙauyukan da garuruwa ga wasu daga irin waɗannan ƙauyukan zaman lafiya na da amo kamar haka To, madalla, amma kafin mu bar kamar ɗin sai an ji wannan. lallai jaba maɗin baɗin yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata Dr. Aishatu Yushewa Armayau ta kawo mana ziyara nan murya Amurka. A hirar da na yi da ita akan wani taron likitoci da ta halarta ta bayyana mana makasudin wannan taron inda ta ce an yi shi ne domin ganin yadda za a taimaka wa 'yan gudun hijira ta fannin lafiyarsu musamman lafiyar kwakwalwarsu. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. Da kika gabata masu da wannan koken hmm. daga nan ta yaya su saka bayyana miki yadda za a iya magance wannan matsalar to abin da suka yi ni dama abin da ya kawo ni ne musu wannan magana tunda su suna nan wurin mm. kuma wasu sun dade a nan wurin da yawan su sun dade a nan wurin sun san kungiyoyin da za su hada mu da su da za su taimaka na wannan fannin ba na fannin zazzabi ba ko dan mm, mm, kowa wannan fannin yake zuwa ta fannin irin wannan ciwon sun san cibiyoyi da yawa wanda za su iya taimaka mana yanda in sun zo najeriya din za su iya kawo mana gudunmuwa na taimaka ma wa'annan mutanen watakon mu abinda da mu muke so shine kafin ma abin nan ya faru a dinga wayan ma mutane da kan cewa wannan abubuwa da suke faruwa ba wai aljannu ba ne ba ba kuma hmm. wai wani wani abu bane ba da Allah ya sauko da shi daban to saboda haka mu abin da mu muke so shine a ƙara wayan ma mutane da kawunan su cewa wannan abu da ke faruwa da su akwai waɗanda za su iya kula da su amma matsalar mu ɗaya masu kulawan ba su da yawa Di yawancin mutanen da ke zuwa suna kawo agajin ba likitocin irin wannan fannin bane ba su san abun ba sosai saboda haka a yanzu abin da muka yi shine za a zo a kawo agajin koya ma mutane menene abin da ake nufi da ciwon taɓin hankali a irin wannan lokaci me mm. kuma ya kamata a yi kaman abin gaggawa mm. saboda idan aka yi da gaggawan zai fi akan a bari sai abin ya ci ya ya kai wani hali babu yadda za a yi sai an je asibiti to yanzu yadda muka bari shi ne. za su turo mana sun ma bani eh, contact na kungiyoyi kamar guda hudu ko biyar ta hanyar zan tattabo su da za su zo su taimaka mana a Najeriya kuma har na samu mutum biyu ko uku wanda yanzu mun riga mun yi magana cewa a watan goma za su zo Najeriya za su zo su ga menene abun kuma ta yaya za a billo da taimaka ma mutane yadda za a magance da wannan matsala. Eh, to yanzu ba za a iya tura mutanen ba kamar su je asibitocin Najeriya inda ke da waɗannan fannonin don na san ba za a rasa likitoci ba. Mm. Akwai likitoci akwai kuma asibitoci to amma asibitocin yawanci a cikin gari suke ba a mm. inda mutanen suke asibitocin suke ba. saboda haka dole ne za mu koya ma mutane na ƙasa da mu wanda su ba likitoci bane ba amma za su iya yin agaji kafin a turo mutum hmm. wurin likita tunda likitocin ba su da yawa kuma yawancinsu su a cikin binni suke kuma wa'annan mutane di yawanci inda aka aje wa'annan kamp din ba a cikin eh, gari bane ba in ma a cikin gari ne akwai kaman guda hudu ko biyar kamar a garin da nake plateau asibiti guda ɗaya ne wanda suke da irin waɗannan eh, eh, ma'aikatan guda ɗaya ne in kin je kaduna shi ma asibiti a kaduna guda ɗaya ne wanda suke da irin waɗannan haka in kin je katsina guda ɗaya ne in kin je adamawa guda ɗaya ne ba ma to adama ba ma zan ce ma guda ɗaya bane ba saboda babu ma wai asibitin irin wa'annan sai dai kama a ce asibitin gwamnati wanda kila akwai fannin da akwai mutum ɗaya ko biyu a ce likita ɗaya ko biyu ne a duka bauchi ko mm. gombe ko taraba ko adamawa da ke da irin wannan ilimin da zai taimaka ma wayannan mutanen. To me yasa kike gani aka sami irin wannan karancin malaman kiwon lafiya ta wannan fannin ko likitoci a Najeriya ba a samun mutanen da ke zuwa makaranta su karanta wannan layin ne? Ana samun mutanen da suke zuwa su karanta amma dama ba su da yawa masu zuwa su karanta. Kuma in sun je sun karanta sun gama ba su samun inda za su yi aiki. ba wurin da za su wurin da za su yi aiki duk da cewa akwai karancin cibiyoyi. duk da cewa akwai karancin cibiyoyi ba saboda an kwana biyu ba dauki ma'aikata ba a Najeriya kuma irin wa'annan dama ba su da yawa in suka gama ba su samu aiki ba sai su bar kasan su tafi inda za su samu aiki shi yasa da yawansu wato likitocin kwakwalwa wanda 'yan Najeriya wanda suke Amurka sun fi wanda suke Najeriya yawa to kuma ki gane cewa banda Amurka akwai wasu a Canada akwai wasu a Birtaniya mm. akwai wasu a kasashen larabawa saboda haka gaba ɗaya idan muna da likitoci ɗari uku na ƙwaƙwalwa a Najeriya to fiye da kashi sittin ba su Najeriya waɗanda kuma suka rage a Najeriya wasu sun shiga siyasa wasu ba su aikin asibiti wasu suna wasu fannonin saboda haka waɗanda suke aikin a najeriya a yanzu ga baki ɗaya ba su kai kashi talatin ba a duka likitocin kwakwalwa kuma tunda ba a karkara suke ba suna cikin gari su kuma yawancin waɗannan mutane wanda suke waɗannan wurare ba 'yan binni ba ne ba yawanci daga karkara suke dole ne a ce an samu yadda za a yi a karkara an kai mutane a wurin mhm. waɗanda za su iya tacewa kun shigo wannan an ga cewa wannan dole sai ya ga babban likita wannan idan aka mishi a nan za ya samu lafiya to ba mu da su matsalar mu kenan babu kukan da na kawo musu kenan gashi muna da ciwo ba mu da magani To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin Dr. Aisha Yishawa Arma Ya'u da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. gaishe ki yanzu kuma ga Daula Salim da shiri na gaba. Sharhin jaridun Amurka A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar New York Times inda aka rubuta labari cewa a nan amurka ana ci gaba da shagulgula da murnar lashe kofin gasar kwallon kafa ta duniya da aka lashe a ranar lahadi kungiyar kwallon kafar mata ta amurka ta doke netherlands da ci biyu a wasan karshe da aka yi a birnin leon da ke kasar faransa wannan shine karo na hudu da amurkan ke lashe wannan kofin a jere kungiyar matan amurkan sun doke sauran kungiyoyin turai hudu da suka hada da sweden da spain da faransa da kuma ingila yanzu kuma bari mu leƙa jaridar la times inda aka rubuta labarin cewa an zargi jeffrey epstein wani hamshakin attajirin amurka mai alaƙa da manyan 'yan siyasa da sauran sanannun mutane da laifin kafa wata harka ta safarar mata karuwai baya ga lalata 'yan mata ƙanana a cikin tuhumar da ake yi wa jeffrey wani lauyan gwamnatin tarayya a new york geoffrey berman ya zargi epstein da biyan 'yan mata ɗaruruwan dala suna tuba kayan jikinsu ko kuma nuna wani ɓangaren jikinsu suna yi wa mutane tausa kuma hakan ayyuka ne na karuwanci da ke kara yawa a cikin katafaren gidansa a birnin new york yanzu kuma bari mu je ga jaridar politika inda jakadan birtaniya amurka kim da roch ya sanar da murabus ɗinsa a ranar laraba yana mai cewa ba zai iya ci gaba da aikinsa ba biyo bayan kwarmata bayanan diplomasiyya waɗanda ke ɗauke da ɓatanci ga shugaban amurka donald trump sai kuma jaridar washington post inda aka rubuta labarin cewa gwamnatin shugaba trump ta ƙara ƙaimi wajen ganin an hanzarta tantance bakin haure da ke neman mafaka inda za a fara kwashe kwana guda kacal ana yi masu tambayoyi kan dalilansu na zuwa amurka bayan masu neman mafakar waɗanda ake tsare da su bayan da suka shiga cikin amurkan kan kwashe sa'o'i 48 kafin a saurare korafe-korafensu sai dai muƙaddashin daraktan hukumar da ke ba da shaidar zama ɗan ƙasa da shige da fice a nan amurka ya bai baiwa jami'ansa umarnin da su rika tantance masu neman mafakar waɗanda ake tsare da su cikin kwana guda. sai kuma jaridar express ta maryland inda aka rubuta labarin wani alkalin kotun tarayya a nan amurka ya yanke hukuncin cewar ma'aikatar shari'ar kasar ba za ta iya canza tawagar lauyoyin ba yayin da take neman hanyar da za ta saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidayar jama'a da za a yi a shekara mai zuwa a watan yuni ne babban kotun kolin kasar ta yanke hukuncin cewa kada a saka tambayar amma jami'ai sun ce shugaban amurka donald trump ya lashe takobin cewa yana so a sanya tambayar a kidayar ta shekarar 2020 daga ƙarshe bari mu ƙara koma jaridar washington post inda aka rubuta labarin sarkin qatar ya yi amfani da ziyarar da ya kawo a nan washington a wannan makon inda ya bayyana irin kyakkyawar dangantakar tattalin arziki da tsaro da ke tsakanin amurka da ƙasarsa amma bai ce komai ba dangane da yunkurin da yake yi na shiga tsakanin takaddama amurka da iran Sheikh Tamim bin Hamid Al-Thani ya gana da shugaba Donald Trump a fadar White House a ranar Talata da kuma makaddashin sakataren tsaro Mark Esper a ma'aikatar tsaro ta Pentagon inda dukkan bangarorin biyu suka yabawa kyakkyawar dangantaka ta musamman ta tsaro da ke tsakanin su. Sharhin jaridun Amurka kuka saurara na wannan makon. dole Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. mai magana baffa adama fata daga karamar hukumar gombe na jihar adamawan najeriya ina so yin amfani da wannan gidan rediyo mai albarka wajen isar da sakona da kuma kira ga gwamnan jihar adamawa haziki mai tsoron allah mai basira da in yi kira a gare shi cewa don allah ya taimakawa mutanen yankin gada da lala saboda tsinkewar wata gada da ake ce mata gadar boima da ke tsakanin gombe zuwa gada zuwa fata. assalamu alaikum murya amurka daga alhaji maniru dan uwa mai allah na garin biga ina kira ga gwamnonin najeriya gabaki daya da na apc da na pdp ku sani mutunci mutunci ne ku riƙe mutuncin ku da Allah ya baku da martabar da Allah ya baku da kwarjinin da Allah ya yi muku koyi da badaru na jigawa ku saki haƙƙin al'umma zalunci ba alheri ba ne ko kun tara kuɗi kamar tururuwa wala sai kun mutu kun basu wurin taruwa a raba gado a yi ta wahala a yi ta wahala ka kai da banza don Allah ku tausaya ma ƙananan ma'aikata mun ga ba komai ba ne lokaci ne yanzu ku bar ma Allah wallahi kuɗin da an gaunin ku har shi mutu wallahi bai iya canye su to me ya tashi hankalin ku kai don Allah ku saka ma ƙananan ma'aikata mara ba komai ba ne Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya Allah kawo walwala da sa'ida a cikin Najeriya Allah ka kawo ɗoki shugabanni na gari dan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga ɗan uwa mai Allah da cikin garin Jega To yanzu kuma ga Daula Salim da labaran duniya amman fa a takaice. To Ibrahim a takaice a jiya Alhamis ne Birtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon man Birtaniya zai bi a yankin mashigar ruwan Hamas. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai ba da umarnin shugaban ƙasa ga ma'aikatar kuɗi ta samar da bayanai kan 'yan ƙasa amma ba zai kawo maganar tantance 'yan ƙasar ba da ake ta takaddama a kai. rahotanni na nuna cewa jami'an amurka na shirin fara kai samame na farautar bakin haure inda ake kyautata zaton a ranar lahadi mai zuwa za a nemi akalla mutane dubu biyu. To masu sauraron na muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Daula Salim wace ta karanto mana labaran duniya da wanda haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyan na wannan lokacin Greg Bones ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri.